تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار kuna kirana gabatan ku domin burin in kafircewa Allah kuma in bauta ma waninsa tare da shi wanda ba ni da wani ilimi da ke tabbatar da ingancin bautar wani Allah ni kuma ina kiran ku ne zuwa ga imani da Allah mabawayi wanda ba a yin galaba a kansa mai yawan gafara ga bayinsa